بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم barkanmu da kasancewa a wannan lokaci duk da an ɗan kwana biyu ba a haɗuwa saboda shagaltuwa da hidiman manzala sallallahu alaihi sallam da yi wa manzala sallallahu alaihi sallam hidima da kasancewa tare da masoya manzala sallallahu alaihi sallam don mu dinga wato shawwakantar da kanmu da bigantar da zuciyarmu cikin hadaran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi sallam a guraren tarukan maulidi to alhamdulillahi wannan wani ɗan tsokaci ne nake so zan yi dangane da wata magana na ɗaya daga cikin malaman izala wanda maganar ta shahara kwarai da gaske na ga tana ta trending musamman abin da ya shafi tiktok da sauran kafafe na social media ita ce wato maganar malam aminu daurawa wanda allah ya saka masa da alkhairi wannan bawan allah a duk da saɓanin da muke da shi na fahimta da saɓani da muke da shi na ra'ayi sai dai cikin maganganunsa akwai wasu athar waɗanda waɗannan athar ɗin abin da suke mana nuni shine yanda izala ta fara wato kai kafanta tana motsawa gaba cikin mutuncin Manzala yanzu ta fara dawowa baya suna dawowa baya suna sawowa baya suna dawowa baya alhamdulillahi wannan ba ƙaramin abin alfahari bane ba ƙaramin kuma riba muka samu a cikin da'awanmu ba dama mu nuqtatul bahs namu da wato da'iratun raha da muke samun saɓani da izala wato sakin harcen su akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da kuma yau a wannan magana ta malaminu daurawa wanda zamu jinjina masa a ciki sannan kuma zamu haska wa duniya baƙin munafurci irin na wahabiya baƙin munafurci da son zuciya irin na salafawa wanda suke a rayuwansu kwata-kwata dama su in ga sun samu saɓani da mu duk wannan saɓanin da ake ba su da wani abu wallahi lazi la ilaha illa huwa banda su ga muna girmama annabi in sun ga mun girmama annabi anan bakin cikin su yake a nan tashin hankalin su yake amma yau da za mu sauka mu dawo muna kallon manzo Allah da irin kallon da suke wa annabi da duk saɓanin ya ƙure? to kuma hashawa kalla ba za mu taɓa kallon Allah irin yadda wahabiya kuke kalla annabi ba ba za mu kalli Allah sallallahu alaihi wasallam irin tozalin da kuka sa kuke hangen annabi wallahi ba za mu hangi annabi da haka ba to amma alhamdulillah wanda nake so yan uwa yanzu za su ga wato abin da aka faɗa idan an ji me ya faɗa sai in haska wa mutane ga malamin daurawa da Allah yan uwa wanda saurara ku ji me malamin daurawa ya faɗa in ku ji me ya faɗa sai mu haska wa duniya duniya kuma sai ta ji su kuma mu ji me za su ce dan a gane su. annabi ya fi karfin a ce masa mutum kamar kowa kuma ya fi karfin a ce shi Allah ne shi ba Allah ba ne shi ko ba mutum kamar kowa ba ne shi mutum ne amma ya fi kowane mutum daraja ya fi kowane mutum kima kai duka halitta Allah an yi ittifaki ba mai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai manzon Allah daraja Duka halittun Allah ba da mala'ikun da annan duka ma babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai ka tsaya da dukkan halittun Allah kaga yana ciki kenan babu kamar sa to kuma dama daga me sai me Allahu wa makhluqati in ka dauke mutum daga cikin halittu to dai ka ce Allah ne in ka dauke hukumar Allah sai daga Allah sai halittunsa ba na uku babu wata boda Allahu khaliqu kulli shay'in imma al-khaliq wa imma al-makhluq to alhamdulillah yan uwa ku ƙara jin gabar da nake son aji annabi ya fi karfin a ce masa mutum gaban uwa kuma ya fi karfin a ce shi Allah ne shi ba Allah bane shi alhamdulillah yan uwa wannan maganar ta malamin daura Allah ya saka masa da alkhairi wanda abu biyu ne za mu cire a nan kullum idan yan uwa ba za su mance ba muna fama da izala da su yadda abin da muke gaya musu cewa koyaushe sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah mutum ne amma kaman kowa annabi ba mutum ne kaman kowa ba su kuma kullum burinsu abinda bakin su yake faɗa kullum annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman kowa abinda kullum muke ta jayayya da su muka ce musu me cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum kaman kowa zai iya zamantowa arni saboda abin da yake faruwa duk alkur'ani ka duba ka ga duk gurin da aka ce kulinna ma ana basharun mislukum ko ma anta illa basharun misluna waɗannan ayoyin zaka gansu gaba ɗaya suna magana ne da kafirai imma annabi yana gaya wa kafirai imma kafirai suna gaya wa annabawansu amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya shiga cikin sahabbansa abin da yake gaya wa sahabbai sallallahu alaihi wasallam zaka je yana cewa ana lastu ka hayatikum sallallahu alaihi wasallam manzan Allah zaku je yana faɗa ni ba mutum ne irin ku ba abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai kenan ana lastu ka hayatikum manzan Allah yana cewa ni ba mutum ne irin ku ba to ashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kafirai yanda kafirai suke daukan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su suna daukan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum kaman kowa ashe duk mai aqidar annabi mutum ne kaman kowa wannan sunan shi kafiri aqidar annabi mutum duk mai aqidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne kaman kowa sunan shi kafiri amma manzo Allah ya shiga cikin in ya shiga cikin sahabbansa abin da yake faɗa sallallahu alaihi wasallama abin da yake cewa wato ayyukum misli waye a cikin ku irina haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ayyukum misli waye a cikin ku irina haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lastu ka hayatiku ni ba mutum ne irin ku ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to wannan maganar da muke musu da izala kullun yau ga ta malami Aminu daurawa ya faɗa ina yan gemun suke ina yan kamfanin gemu ina yan kamfanin gemu ina yan kamfanin gemu me yasa kuka ja kuka yi shiru ba ita muke faɗa ba kuke fitowa kuke rashin mutunci to babban muhalli shahid da yasa zan yi magana shine wata magana da malamin dara annabi ya fi karfin ka ce mai mutum kaman kowa ya fi karfin ka ce masa Allah interview wannan magana ya fi karfin ka ce masa Allah in ba ku manta ba kwanaki a baya kadiyya ta taso lokacin da Dr. Jaki na Bauchi ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka zo muna ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kariya muna jawabai masu gamsarwa sho Muhammadu Nasir Sheikh Ado Musa ta faɓalewa ya zo ya je wajen bawa annabi kariya raddi dan ba wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariya sho Muhammadu Nasir ya yi ta magana ya kawo baitin sho Ibrahim cewa ma waladar rahmanu fa wa ubaiduhu cewan Allah bai aihu ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babban bawan Allah ne wajen fassara kalman ubaidu fassarar ta luga shine karamin bawa Ɗan ƙanƙanin bawa shine fassaran ubaidu a luga da shi Muhammad Nasiru ya fassara wannan sai suka yanka an cewa annabi dan kankanin bawa an cewa annabi dan kankanin bawa haka suka dinga yawo suna yadawa to yau ga malami aminu daurawa a nan da ya zo magana sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin kace masa Allah ma'ana ka ga za a ɗauki fassara in mu da jahilai ne irin su sai mu ce malam Aminu Daurawa ya zagi Allah saboda ya ce annabi yana sama da Allah amma mu mun san ba manufansa ba kenan me manufan malam Aminu Daurawa yana nufin manzo Allah bai kai ka ce masa Allah ba amma ya fi ƙarfin ka ce masa kaman kowa sai aka samu sabuƙun lisani kuma a wani ma'aradi a ma'aradin girmama manzo Allah ya faɗi wannan magana da haka wannan maganar da ya faɗa ma yana da lada a kai. yana da lada a kai domin kusan raddi yake wa salafiyan to wai ina salafiyan yau ku kaddara da tijjani ne da tijjani ne ya fito da tijjani ya fito sai ya ce annabi ya fi ƙarfin ka ce masa Allah shi kenan za su fito dama mun gaya muku su komai Allah ne kun ga sun ɗaukaka annabi Muhammadu sama da Allah amma kun ga la'anannu kaf ɗinsu sun ja baki sun yi shiru sun kuma ga magana kuma sun san maganar malamin daurawan bulala take musu saboda yana cewa manzo Allah ba mutum ne gaman kowa ba amma kalman da ya ce annabi ya fi karfin ka ce masa Allah sun ji sai suka ga suka yi shiru ba wanda ya ce komai akai mu kuma alhamdulillah da yake dama yan ɗarikan tijjaniya zuciyarsu akwai kyau ba wani damuwa a ciki mun san me malami da daurawa yake nufi yana nufin annabi ya fi karfin ka ce masa mutum kaman kowa sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah bai kai ka ce masa Allah ba eh dama kuma wannan shine aqidar mu akan haka muke tafiya da amad da atun nasara fi nabiyihim wa bi ma shi ita madhan fihi wa takimi muhammadu abdullahi ghairu mushabbahin bihi basharin marra mazalika sappihi haka shobran ya faɗa to wannan abin abin mamaki wahabiyya da suka je suka ce fassaran baitin can da shi Muhammad Nasir da shi suka yi ta rurutawa yau maganar malamin Daura ba ku gani ba kun gani la'anannun bayi kun gani amma kun ga suka ja bakin suka shuru suka kowane shege ya ɗauko sa ya lullube bakinsa suka ja suka yi shuru to wannan shine abin da ake haskawa mutane su gane sharri na wahabiya su gane illar da wahabiya ta yi wa mutane su gane kin su ga annabi yau ta kaiwa mutanen nan dukkan wani falala na manzo Allah da irin suka da cin mutunci da aka yi wa annabi babu wanda babu a littafin wahabiya wallahi na malaman su na farko ka dauki ibnu taymiya zaka ga ibnu taymiya inda yake kallon manzo Allah manzo Allah cewa yana daga cikin zabin da Allah ya wa annabi Allah ya zabi manzo Allah da ya kasance mai yawan laifi ibnu taymiya ne ya kaitar musu da wannan yana cikin littafin sa law lam takuni tawbatu ahabbal ashiya'i ilayhi lamabtala bizambi akramal khalqi alayhi yana nan a cikin littafi duba haji suna da sauran littattafansa ya kawo da ba dan Allah tuba ya fi so ba da bai jarraba annabi da yawan zunubi ba ka gaya wa mutum ka gaya wa annabi wannan me wannan kuma ka zo ka ce yana kaunan annabi kara tambayi irin su bas yana nan la'ananni haka ya gaya wa annabi magana mafi muni wanda kafirai na zamanin manzo Allah ba su taba gaya wa annabi irin wannan maganar da bin bas ya gaya wa annabi ba an tambaye shi annabi daga haske ne ya ce la khuliqa min ma'in mahinin an halicce shi daga kazantaccen ruwa kalman da ya gaya wa manzo Allah kenan ya ce bal khuliqa min ma'i ummihi fulana wa ma'i abihi fulanin an halicce shi daga mani, mamansa wance da mani, babansa wani haka yake sunan iyayen manzo Allah ya kira kai tsaye ya gaya musu wannan suna nan a cikin littafin ba wanda ya taɓa fitowa ya kushe shi akan haka ba wanda ya taɓa fitowa ya kushe shi akan haka to yau shine abin da ake gaya mutane kun ga da muna da mummunan hali irin nasu da muna da mummunan hali irin nasu sai mu dauko maganar malamin daura mu ce malamin daura ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam sama da Allah to amma mun san ba manufansa ba kenan maganar da yayi ya kawo ta a ma'aradin yaban manzo Allah ne manzo Allah ya fi karfin ka ce masa mutum kaman kowa kuma wannan gaskiya ne Me cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum kaman kowa ne kafiri ne duk me ce annabi mutum kaman kowa kafiri ne kai kafirai ne suke gaya annabawan su haka manzo Allah mutum ne amma ba kaman kowa ba manzo Allah ba aljani bane ba mala'ika bane mutum ne amma kaman kowa ƙarya kake yi wannan magana ta malamin daurawa muna jinjina masa Allah ya saka masa da alkhairi magana kuma da ya faɗa ya fi ƙarfin ka ce masa Allah sabaqul lisani harcensa ne ya kubuce amma mun san yana nufin bai kai ka ce masa Allah ba don haka ba za mu yi mai sharri irin yadda su wahabiyan suke yi ba su juya magana ga abin da yake nufi su ɗauko su yi kaza kuma kun ga sun ga maganar malami daurawa amma suka ja baki suka yi shiru suka ja baki suka yi shiru to don haka waɗannan mutane muke hattara wa 'yan uwa muke gaya musu ku yi hattara mutane ne waɗanda suke maƙiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maƙiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba dai ɗan uwansu da ta Jaki a Bauchi abin da yi karara ya ci mutuncin manza Allah ya zagi manzan Allah amma suka zo suka ba shi kariya to amma da yake kun ga Allah tabaraka wa ta'ala ba azzalimin bayinsa ne da yake akan annabi ne karshe ba gashi ta bayyana ashe ce da dama kwaɗayin balangu suka zo yi da cin masa ba to in masa ce da kun haƙura ko mu kuka yi wa magana da balangun ba ma tura muku kanan ku je can ku zauna ku ci ba ku ci balangun da masa a can da ma duk wanda suka zo ya zama na kun dai ba wa manzo Allah kariya kun kare annabi amma ku zaɓi balangu da masa da shinkafa akan manzo Allah in ban da bawabiyewa zai yi haka in ban da bawabiyewa zai yi haka ka zaɓi balangu da masa da shinkafa akan annabi to sai bawahabi kawai yunwa cikin kuma tafi muku annabi yunwan cikin kuma banda ba wabi wa zai wannan wa zai wannan musiba da mana kun zo kwaɗayi dan dai kawai kaɗan tsomi balangu to wannan shi muke gaya wa mutane ya kamata yau ya kamata cewa mutane su gane wannan abubuwan da muke gaya musu akan wahabiya kuma shi malamin daurawa da ya wannan magana muna addu'an Allah ya saka masa da alheri muna addu'an Allah ya saka masa da alheri Allah ya dacar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa kuma su wahabiyan su gane su gane cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine babban bangon da idan kun kama shi ba ku da asara a ciki amma duk wanda kuka rike ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wannan eh, za ku zama kun yi rike asara a cikin su kuma dallayen uwa ku tambaye su ku ɗauko wancan maganar ta Muhammad Nasir da yayi na fassarar baitin nan wajen kalman ubaidu da yayi ya ce ƙanƙanin bawa ya fassara kalman a gaba kuma fa tare da cewa ya ce babu irin annabi Allah ba zai kaman annabi ba farkon ya faɗa ƙarshe ya faɗa suka yanko iya annan gurin to dala ku dauko ku hada ta da maganar malamin daurawa yanzu ku ba su assignment ku gani ya za su yi da malamin daurawa ya ce manzo Allah ya fi ƙarfin ka ce masa Allah <laughs> annabi ya fi Allah kenan <laughs> da haka da Allah da annabi mutanen da balanguma ya fi ya fi kima a su akan kara annabi to kaga wannan ai an ci baya da haka wannan muna nasiha wa ƴan uwa su gane waɗannan mutanen da gaske ba sharri muke musu ba makiya manzo Allah ne ba su son annabi biya ba ku son annabi amma dai muna addu'a Allah ya sa ku so annabi ba ku son annabi amma muna addu'a Allah ya sa ku so annabi ba ku san annabi muna addu'a Allah ya sa ku so annabi ba kwa son annabi makiya annabi ne ku tatattu makiya manzo Allah da haka Allah ya shirye ku Allah ya ganar da ku mutumin da dai kar a ta maimaita abin ba daɗi ne a karon kallon ba daɗi kan balangu balangu da masa balangu da masa ka zo ka ce za ka ba wanda ya zagi annabi kariya ka juya annabi baya a kan balangu da masa in banda bawabi Allah ya dacar da mu Allah ya samu gane wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah